da aka nan zaka ga mutum yana yawo har ya zai bata ba san ina ya fito ba don ba yi da uniform ba da identity yanzu da gaman ta sake kawo shi control general ya sa an karo an sake wani passport daban so ka ga mamaki naka pages sai ka samu 62 sannan ka kudin ka kuma daban ne domin kai kana zirga zirga amma don mai tafiya haji zai dawo wasu jami'an hukumar shige da fice da na kwason da ma jami'an filayen jiragen sama kenan ke bayyana irin matakan da aka dauka dangane da aikin hajin bana yayin wani taron masu ruwa da tsaki da aka gudanar a Yola wani batu da bana ma aka fi mai da hankali a kai shine batunan na zazzabin cutar Ebola annoba da ta sa ma wasu kasashe a bana ba su samu zuwa haji ba lamarin da ya sa jami'an kula da koshin lafiyar matafiya na portal ke cewa fa za su sa ido Alhaji Abdulrazak Haliru na hukumar portal ya ce fa a bana ma ba za su kyale duk wani maniyaci da bashi da koshin lafiya ya ketara ba. Na farko dai shine abin da yake damu mu yanzu a kasar nan magana Ebola Ebola Ebola ko ina. Kirinin nan ya hada da takardun da kuka je asibiti aka je aka dau jini da fitsari aka dan auna daga nan da kwai stam da za a buga a nan wurin medical team saboda haka duk wanda aka buga ma sai ya tafi ya same mu a airport in har ka zo babu wannan takardar ko ba stam za mu mayar da kai duk da haka ba shi bane an auna ka mu ma a matsayin gwamnatin tarayya sai mun auna ka domin wanda za su yi can na jiha ne. To sai dai kuma wani jami'in ba da agaji daga jihar Taraba ya ma buƙaci hukumar alhazan Najeriya ne na hako a shiyar Adama da ta ɗau matakan kula da lafiyar maneta musamman a sansanin alhazai na wucin gadi da ke Yola gani irin matsalolin da maniyatan ke fuskanta. Wannan wurin da ake kafin wurin bai da kyau a san matakan da za a ɗauka wannan wurin a gyara mahajjata saboda zazzabi da ake fama a wannan wurin yana da yawa. ba ma ainihin mahajjata ba wanda ma suke kula da mahajjatan ne suna fama da zazzabi wasu kafin a tashi ma sai an kai su asibiti to saboda haka muna roko ga ainihin amirul hajji da ciyaman don allah dauki matakai a wannan kam ɗin da ake zama saboda wannan wurin akwai matsaloli da yawa ga ruwa wurin ga ciyawa ga wurin akwai kazanta sosai a ainihin gwamnati ta jiha ta ba mu wani wuri da ya fi wannan wurin ko ta gyara mana. shi ko a jawabinsa shugaban tawagar alhazan jihar adama mai martaba sarkin mobi alhaji abubakar isa amadu ya masa ballayar baiwa mara kunya ne kana kuma ya buƙaci maniyyata da su zama jakadu na gari a can ƙasa mai tsarki aikin hajji daban yake da wayansu ayyuka aikin hajji ibada ce wanda sai ka sadakar da kanka daga nan najeriya har zuwa saudiya beda kuma duk mahajjatin bana ya tabbatar ya bi ka'idodin tafiya na biyun kuma a bana dai ana sa ran fiye da maniyyata dubu hudu ne za su ke farali daga jihohin adama da taraba yayin da za a fara jigilar maniyyata da gobe a asabar a filin jirgin saman jihar jigawa ibrahim abdulazizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya